Me gida? Wai shin yau ba za ka aiki ba ne? Baka ga rana ta yi ba? Eh ai lifi nake yi. Lifi kaman yaya? Hutu nake na fara hutu. Ba kwanan nan ka koma ofis ba? Gwamna ne ya ce mu kuma zuwa min huta. Kin san kin san babban ma'aikaci. Shi gwamna yana ina lura da kai ai shiru. Zura maka ido da ya ga kana furin fuje makaiwa da kawo aiki sai ce kai je ka huta. je ya ƙara hutawa to haka yi mun ya za ka yi da albarkar ofis eh, albarkar ofis kuma da lantu kana gida ma zuwa za ta yi albarkar ka yarda cewa albarkar ofis ce to za ta zo har gida ta same ka kan kwana can ina ta kiran wayanka gabaki daya a kashe to ran nan ne na sa a caji a ofis na sa wayar a caji mm-hmm. to sai na aiki ma sun ja na je so min ruwa mai sanyi mm-hmm. saboda man dan samu matsala kwana biyu ba wuta kuma janareta mu ya dan lalace to shi kuma sai ya tashi ya tafi nasa sabgar ni kuma na fita na je in duba rizab din mota na in gani ina da mai in babu in tashi direba na ya je ya karo min ko da gidan man nan na ranar ne ko azamin ko gidan man nan na hajiya mariya eh. to wai kuma fitar da zan yi ashe shi kuma barawo har ya shiga ya zara waya gaba ɗayan harkoki sun tsaya min cak illahi laziji na nake dai bani da ma wani confidence amma karki damu ai nan da nan ma na riga na bada odan a tafo min da su daga dubai guda biyu ma za a kawo mana eh da ni da ke saboda su zama original nawa 8 sim ne wato mai layi takwas kin ga ai layukan mu na Najeriya ai ba su kai takwas ba to kin ga da estera ke ma naki layi takwas saboda in kes in ba wannan network din ga wannan network din to shikenan tunda kana da abubuwa da yawa bari in baka tawa zan ji Allah Hafsat Hafsat babban suna Hafsat Hafsat Hafsat mai babban suna